This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. a ranar asabar ɗaruruwan masu zanga-zanga a birnin tel aviv na isra'ila suka amayar da takaicinsu kan gazawar gwamnati na cimma yarjejeniyar da za ta maido sauran waɗanda ake garkuwa da su a gaza zuwa gida masu zanga-zangar da suka rika daga tuta a yankin kasuwancin ƙasar sun rika daga falaye da ke ɗauke da rubutu da ke cewa yarjejeniya a yanzu a dakatar da yakin ba za mu yi watsi da su ba sun rika buga ganguna suna ihu da faɗin cewa me yasa har yanzu suke cikin gaza Wani daga cikin masu zanga zanga Zahiru Shahar mai shekaru 52 a duniya ma'aikacin banki da ke zaune a birnin Tel Aviv ya ce an samu damarmaki bila adadin na kawo ƙarshen rikicin amma gwamnati ta yi fatali da su ɗaya bayan ɗaya. Shi ma wani mai fafatakar ganin an sako sauran waɗanda ake garkuwa da su da ya fito zanga-zangar mai suna Moore wanda aka kashe kawunsa mai suna Abraham Munda a lokacin da ake tsare da shi a Gaza. Ya ce tashin hankalin karuwa yake yi mako bayan mako ba tare da ganin karshen shi ba. Masu caccaka sun rika tambayar dalilin da ya sa har yanzu aka gaza cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin musamman ganin cewa a yanzu Isra'ila ta cimma yawa daga cikin gurukanta a yakin da ya hada da kisan shugaban Hamas ya haya Sinwar a watan jiya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci abokan hulɗar shi da su fa daina sa ido suna kallo su hanza ta ɗaukan matakan taka birki kafin dakarun Koriya ta Arewa da aka aika rasha su isa fagen daga. Zelensky ya ankarar da shirin da Ukraine ɗin ke yi na kai hari kan sansanin da ake ba dakarun Koriya ta Arewan horo. To sai da ya ce Kif na sane da inda wurin yake to amma ba za su iya kai harin ba ba tare da samun umarni daga ƙawayen nata ba na yin amfani da makaman zamani masu masu cin dogon zango da za a iya kai hari da su ha cikin kuryar rasha zelensky ya faɗa cikin wata wallafa a kafar sakonnin telegram a ranar juma'a cewa a maimakon haka sai gashi amurka ta sa ido tana kallo birtaniya ma ta sa ido tana kallo da jamus duk sun zuba ido suna kallo kowa na jiran yadda dakarun ƙasar ta koriya ta arewa za su ya galgala al'ummar ukraine a ranar alhamis ne dai gwamnatin bajin ta ce yanzu haka wasu dakarun koriya ta arewa su dubu takwas na hallare a yankin kurs na rasha da da ke kusa da kan iyaka da Ukraine inda suke shirye-shiryen taimaka ma Kremlin faɗa da dakarun Ukraine a nan da 'yan kwanaki masu zuwa. A jiya Asabar sojojin leƙen asirin Ukraine suka ce an kai 'yan Koriya ta Arewa su sama da dubu bakwai shirye da kayayyakin yaƙi da makaman Rasha zuwa yankunan da ke kusa da Ukraine. A wani labarin makamancin wannan Kif ta yi kira ga Moscow a safiyar yau Lahadi da ta samar da jadawalin sunayen bursunonin yakin Ukraine domin yin musaya bayan da Rasha ta zargi Ukraine da yin kafar angulu ga shirin na musaya. da yake neman jadawalin sunayen 'yan kasar ta ukraine daga takwaran shi na rasha kwamishinan hukumar kare hakkin bil'adama na ukraine dmitry lubinets ya rubuta a shafinsa na telegram cewa a koyaushe suna shirye da yin musayar bursunonin Kiev da Moscow sun rika yin musayar bursunoni a kai tun bayan cikakkiyar mamayar da Rasha ta yi wa makwabciyar kasar tata a shekarar 2022. Musaya ta ƙarshe ita ce wadda aka yi a tsakiyar watan Oktoba inda kowane bangare ya maido da bursunoni 95 zuwa gida. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. an kashe wasu mayaka uku a yayin wata musayar wuta kashe biyu a yankin kashmir da ke karkashin ikon indiya cewar jami'ai a jiya asabar cikin wata sanarwa da aka fitar sojojin indiya sun ce dakarunsu sun kama wata kungiyar mayaka a wani daji da ke kudancin gundumar anantag a ranar asabar da ya kai ga wata musayar wuta da ta yi sanadiyar mutuwar mayaka biyu a wani labarin na daban a yankin da ake takaddama a kan shi na babban birnin sinagar 'yan sanda da wasu masu kayan sarki sun kashe wani wani mayaƙi a yayin wata musayar wuta bayan dakaru sun samu na rahoton sirri a yankin da ke makwabtaka inda yake a ɓoye a wani gida da ke yankin. 'Yan sanda suka ce sojoji biyu da 'yan sanda biyu suka samu rauni a yayin gumurzun. Mazauna yankin sun ce dakarun sun daga haska tocila akan gidan bayan sun yi wa gidan ƙawanya. wani salon da dakarun inda kan yi amfani da shi a yankin mai zagaye da duwatsu A ranar Asabar ne wani jami'in sojin Isra'ila ya ce dakarun ruwan Isra'ila sun kama wani babban jami'in Hezbollah a yankin arewacin Lebanon tun da farko a ranar Asabar hukumomin lebanon suka ce suna gudanar da bincike kan ko isra'ila na da hannu wajen kama jami'in ruwan ƙasar ta lebanon da wani ayarin masu riƙe makamai suka yi gaba da shi a yankin gabar ruwa da ke kusa da arewacin garin batron a ranar juma'a jami'an sojin sun ce tuni aka aike da wanda aka kama din zuwa yankin isra'ila inda ake gudanar da bincike a kan shi ba tare da sanar da sunan shi ba jami'an sojin lebanon biyu sun tabbatar ta kafar labaran associated press cewa dakarun ruwa sun sauka a batron ne misalin kilomita talatin daga arewacin beru suka kuma yi gaba da wani dan asalin lebanon to sai dai ba a bada wani cikakken bayani kan sunan jami'in. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro, Assalamu alaikum, mu da wannan lokaci sannan da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Lima Abdulra'uf, jagorar shirin. Mata da mata kan gurin da Ta har da mata yin ba ba ba ba. Madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu ji ra'ayoyin 'yan Najeriya musamman ma matasa a game da zaben kasar Amurka da za a gudanar a ranar biyar ga watan Nuwambar shekarun nan da muke ciki. Zaben da wasu masana ke kallo a matsayin mai cike da cece kuce wanda al'ummar kasar ba su taba ganin irinsa ba a tarihin Amurkan. La'akari da irin ababen da suka faru a yayin gangamin yakin neman zaɓe tsakanin 'yan takarar jam'iyyun Democrat da Republican wato Kamala da Trump. Al'ummar kasar Amurka dai za su zaɓi shugaban kasa baya da 'yan takarar majalisun wakilai da na dattawa a ranar talata biyar ga watan nuwamba inda kallo ya riga ya koma ga yadda zaben zai kaya ko menene 'yan najeriya ke cewa a dangane da wannan zaben bari mu saurari wasu matasa daga birane daban-daban na kasar sunana moriya ishaya ra'ayina shine so nake ni a bawa haris ne don ita baka ne kuma kazan trump ba sun buga haka ba so haris ta samu za samu dan taimako sunana sunana Bashir Musa Usman ina magana daga Kalaba, Nigeria. To magana zaɓen Amurka na 2024 gaskiya magana ce wacce take ɗauka hankali sosai musamman ganin yadda maganganu ma zafi daga bangaren Donald Trump da ita ma Kamala Harris ke ɗaukar hankalin mutane. Trump na yin magana mai ƙarfi kan sauye-sauyen da zai kawo idan ya koma mulki musamman dangane da tattalin arziki tsaron ƙasa da dokoki da suka danganci immigration. Nan kuma bangaren harris ita kuma tana magana akan kariya doka da oda da kuma cigaba da kulawa da hakokin amurkawa ni dai a nawa ra'ayin babu tabbaci game da wanda zai iya cin zaben saboda halin da ake ciki na jefa ƙwarar amerika da kuma yadda kowa ko na bangare ke amfani da dabaransu amma duk da haka in a suna ne a gaskiya ina son a ce ita kamala harris ta ci saboda ina tunanin ita ce za ta iya jaddada haƙƙin bil'adama na amerika da da kuma duniya kan Donald Trump wanda ya nuna kiyayyarsa ga addinin musulunci da musulmai har zuwa bakake da kuma laraba. Ita ma 'yan Najeriya da ta shafa gomman shekaru da zama a birnin Missouri na kasar Amurka kafin ta dawo gida Najeriya don bayar da nata gudunmuwa a game da ci gaban kasar ta ce. Sunana da Hauwa Babura aikan wannan zaɓe da zai zo a next week muna nan muna murna da zuwan shi saboda duk lokacin da aka ba wa ɗan ƙasa 'yancin zaɓe kamar an buɗe buɗe masa wato kwando ne na zaɓi akan rayuwarsa ta gaba da ta al'umma ga baki ɗaya to kai da ya rabu kashi-kashi a game da wannan zaɓe amma mu dai kan ba shakka inda muka sa gaba shine akan democratic party personally su nake marawa baya muna nan muna kokari akan kafa tarihi wa ita mataimakiyar shugaban ƙasa ta yanzu da ta riga ta kafa tarihin farko da tarihi na biyu za ta kafa ta zama mace ta farko da za ta zama zama mu ta Amerika. An buɗe ƙofofin jefa ƙuri'a a ƙasashe daban-daban hatta mu 'yan ƙasar Amerika da muke da 'yancin mu zaɓe ko muke a wasu ƙasashe daban muna da ikon mu je embassy ɗinmu mu jefa ƙuri'a kuma tabbas za mu je mu jefa ƙuri'a a duk inda muke saboda an hore mu da kan cewar ƙuri'an mu a bace mai mahimmanci kada ka zaci cewa wai ƙuri'a ka 'yan kwaya ɗaya ba za ta canja komai ba a'a tana baka wani irin kuzari ganin ganin cewa kai ma fa ka kada ƙuri'a kuma alhamdulillahi kana da bakin da ke nan idan shugaba bai adar da alkawarurrukansa ba za ka bugi kirji ka je ka tambaye shi mai isa bai adar da alkawarinsa ba musamman ma shugabanci irin na amerika da ya ba wa mutum yancin ya je ya yi wa shugaba tambaya kai tsaye ba tare da gefe ba so muna nan muna zuba ido muna jiran kuma ta allah ta kasance saboda a ƙarshe dai allah ya riga riga ya san wane ne ko wace ce shugabar amerika ko shugaban amerika na 'yan satuttuka za mu sani to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya amurka yanzu lokaci yayi da zamu ji ta bakin kwararre a fannin nazarin siyasa kuma masani a fannin diplomasiyar kasa da kasa malam baba yusuf wato wannan takara da ake yi na zaben shugaban kasar amurka tsakanin mataimake shugaban kasar amurka na yanzu kamala harris da shi kuma tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya kawo wani sauyi ko da yake ni a nawa ganin sauyin ba ya fara ba na kakkausan maganganu da zage-zage da nuna wariyar launin fata da sauransu abu ne wanda yake kusan an saba idan zaɓe ya karato za ku ga cewon masu takara suna ƙara zafafa kalmominsu a tsakani amma idan muka koma baya takarar da shi tsohon shugaban kasa Donald Trump ya yi da tsohon shugaban kasa Obama da kuma inda suka sake bauza da shi Donald Trump yana kan mulki da shi wannan shugaban kasa da ke kai Joe Biden za a ga wato abin yana ƙara zafafa musamman saboda shi salon siyasa na Donald Trump an san shi ya yi ƙaurin suna wajen kaifin harshe da maganganu wanda suke basu da linzami wanda shi kasance ya ƙara assasa wannan abu da ke tsakaninsa da Kamala Harris a wannan takara haka ma suka yi da takararsa da hillary clinton amma wannan ya kara zafafa saboda kasancewar shi donald trump idan aka tuna shekara ta da ashirin bai san zai sha kaye ba akan wannan ya jawo abin da ba a taɓa yinsa ba america ya ɗauko 'yan baranda da 'yan daba suka zo suka shiga majalisar amurka abin da ya zama abun kunya ga amurka suka yi kaca-kaca da gurin suka nemi masu nakasa ko su kashe kakakin majalisa ta lokacin nan su pelosi suka rika neman mataimaka mataimakin Donald Trump wato Mike Pence a kan sun isa ba da haɗin kai a ce shi ya ci. Already ma ya fara irin wannan maganganun yanzu cewa yana nuna alamun idan bai ci ba kaza kaza. To Malam Baba Yusuf ina ga magana cewa Najeriya na kallon Amurka a matsayin abar koyi ta fuskar demokradiyya a daidai wannan lokaci. Maganar cewa mu kamar Najeriya muna kallon Amurka wato ƙasa ce wacce take ta zama wato abar koyi a maganar demokradiyya ya zama wato manuni ne gare mu cewa ba dole bane mu je muna koyan abu ko muna kwafansa ga baki ɗayansa dole ne mai amfani da hankalinmu da tunaninmu da abin da za mu kwafa da abin da kuma ba za mu yi amfani da shi ba hasali ma mu afirka muke ba amerika muke ba to shin akwai wanda kake ganin zai kawo sauyi a cikin 'yan takara kamala ko trump a maganar ko donald trump ko ita kamala harris kowannen su ya zama shugaban kasa ba na ganin za a samu wani sauyi na bangaren tattalin arziki ko bangaren dangantakar najeriya Najeriya da Amurka wanda zai kawo mana ci gaba ko kuma Afirka baki ɗaya. Kamar yadda na faɗa a wani bayani da na yi na sharhi kowannen su ya zama shugaban ƙasa tsarin su na dangantakar su ta cinikayya da ta tattalin arziki da Afirka ko Najeriya ba zai sauna ba. Saboda haka ni a gani na ba za ta sake zani ba kowannen su ya zama shugaban ƙasa. Haka zalika abin da yake faruwa a Gaza tsakanin Isra'il da Falastinu ko abubuwa da suke faruwa misali a Sudan da sauransu. To saboda haka kuma Amurka ana. nawa hasashen su ma suna fuskantar wani sabon sauyi na siyasa demokradiyya a Amurka saboda Donald Trump ya kawo wani sabon tsari na siyasa wanda zai canza launi da salon siyasa a Amurka ko zai a ci gaba a haka ko ba za a ci gaba haka kuma nan sai mun ga wa zai ci wannan zaɓe. Ina kuma ga batun yin amfani da kalamai masu tsauri a yayin gangamin yakin neman zaɓe daga 'yan takarar Republican da ma Democrat din. Wato ce ce ku ce da maganganu maganganu masu kaifi da kakkausan murya a kanin 'yan takarar neman shugaban ƙasan amurka wato mataimake shugaban ƙasa na yanzu kamala harris da shi kuma tsohon shugaban kasa donald trump abu ne wanda yake ya assasa hasali ya samo asali tun fil azal sai dai lalace wasu ko kuma kaifinsa ya ƙara ƙaruwa tun da tsohon shugaban ƙasa donald trump ya shigo takarar shugaban ƙasa amurka wannan launin tsakaninsa da tsohon shugaban ƙasa barack obama ya sa sake irin wannan halayya tsakaninsa da Hillary Clinton 'yan takarar Democrat a wannan lokaci an kuma kuma gwabza tsakaninsa da shugaban kasa na yanzu Joe Biden. Salo ne na siyasa na Donald Trump wanda ya kara assasa siyasa ta wato gaba kamar yadda ce wannan ba sabon abu ba ne idan aka koma ba aka gani idan da aka zo siyasa ko ta neman gwamna ko ta neman sanata ko 'yan majalisu da shugaban kasa musamman idan abin ya zo kusa ana samun wannan. Duk da cewa ana kallon zaben Amurka na wannan lokaci a matsayin mai cike da rashin tabbas. Ana sa ran cewa mafi akasarin masu kada ƙuri'a za su hallara a rumfunan zaɓe kuma wasu za su tsaya a kirga ƙuri'u a gaban gabansu. Sa'annan da alamun ba za a sanar da wanda ya lashe zaben ba sai an shafe wasu kwanaki in ji manazarta a fannin siyasan. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin da suka ba da ra'ayoyinsu. Ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni hawa Umar. 'Yan kwanaki gabanin zaben Amurka kasashen duniya na ta muhawara tare da bayyana ra'ayoyinsu tare da nuna tasiri da kowane ɗan takara zai iya yi ga kasashen duniya. A ɓangaren kiwon lafiya, ƙasar amurka ta kafa tarihi wajen ba da tallafi ga kasashen Afrika, musamman don yaƙi da cututtuka masu yaduwa da kuma ƙarfafa cibiyoyin kiwon lafiya Tallafin ya shafi bayar da allurar rigakafi, magunguna da kuma kuɗaɗe. Idan za a iya tunawa, a lokacin annobar cutar corona, kasar Amurka ta ba da tallafin allurar rigakafin cutar fiye da miliyan 693 a duniya. Kuma daga ciki an ware miliyoyin alluran musamman don kasashen Afirka ta hanyar shirin COVAX. inda Najeriya kawai ta samu sama da allurai miliyan goma sha takwas ko a kwana-kwanan nan da aka samu bullar cutar kyandar biri wato mpox a najeriya gwamnatin amurka ta samar da allurai kimanin dubu goma na rigakafin cutar ta hannun usaid haka kuma muna jin yadda ƙasar amurkan ke ba da tallafi na kuɗi allurai da magunguna gidan sauro na zazzabin cizon sauro wato malaria da kuma cutar hiv aids da sauransu wannan ya sa a duk lokacin da zaben amurka ya karato kasashen afirka ke daukarsa da muhimmanci ina tare da tsohon daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a abuja dr abdullahi bula magarba kuma ya yi mana ƙarin bayani ne game da tasirin irin wannan tallafin da ƙasar amurka ke bayarwa a ƙasashen afirka Ƙasar amurka tana da tasiri wajen wato kula da harkokin lafiya ba ma afirka kaɗai ba ko kuma najeriya wato kusan a duniya ma gaba daya gwamnatin amurka tana ba da tallafi a bangaren lafiya ta bangarori kala-kala kuma akwai bangaren da yake directly hukumar ce take yi kama ce us government support ko kuma akwai lokaci da take bayarwa a ta hukumominta na kasa, wato kamar a ce center for disease control da take atlanta sannan kuma akwai kamar su institute of human virology akwai usaid us government aid kenan kuma sannan tana bayarwa ta bangaren waɗansu hukumomi na majalisar ɗinkin duniya kamar a ce kuma lafiya ta duniya wato who sannan kuma kamar unicef wato united nations children fund da kamar su unesco da undp to haga duk wannan ƙungiyoyi ne na na majalisar ɗinkin duniya wanda kuma tana samun babban tallafin ta ne daga kasar amurka sannan kuma akwai akwai wasu manya-manyan kungiyoyi wanda yake ba na wato majalisar dinkin duniya din ba to amma kuma amurka tana tasiri wajen taimaka musu wato kamar su gabi global vaccine alliance to duwa nan suna mura tallafi daga wajen amurka sannan kuma akwai bankuna da kamfanoni masu yin maganuka misali bankuna kamar world bank wato ainihin headquarter ta ma a cikin washington yake kusa ma yake da gidan shugaban kasa so kaga eh, akwai lallai tasirin a kasar amurka eh, da aikin wannan banki sannan ita ma imf tana sauraron a eh, gwamnatin amurka sosai saboda tana da kashi mai tsoka a cikinsa sannan kuma akwai kamfanoni masu yin maganinka kamar masu yin maganin rigakafi kamar maganinkan wato tsara iyali sannan kuma da sauran maganinka da yawa da ake taimakawa jama'a da shi amurka hakika tana tasiri akan harkar lafiya ta duniya kuma zaben wai cewa waye in ya ci za a samu wani tangardo ko waye in ya ci za a ji karaya ina ganin cewa kasashen afirka da kuma sauran kasashen da suke mora da amerika ba za su samu wani tangarda da yawa ba saboda ita amurka kasa ce wani take da tsarin ta kuma tsarin nan nata yana da wahala don an samu canjin gwamnati ki ga cewa an samu wani tangarda akan wani taimako da suke faruwa so su ba tsari bane wanda za a ce kan ka samu wani sabon gwamnati za a zo a ce komai da canja a ba su cika yin irin wannan ba yanzu dai kam ba mu cika gani irin wannan ba abinda dai ake iya gani shine ba mamaki wani ya hau ko ya kara wani tsarin ko kuma ya rage wani dan haka ko kuma ya dan bada a bada wani kuskurima akan akan tsarin amma gaskiya ba a cika samun a samu wani canji babba wanda har zai shafi irin tallafin da ake bawa a kasashe masu tasowa irin su Najeriya da sauran kasashen Afirka da Asia da suke amfana daga kasar Amurka. A nasa bangaren kwararren likitan al'umma Dr. Hassan Shu'aibu Musa ya yi bayani ne kan irin hasashen sauyi da masana ke ganin za a iya samu samu bayan zaben na amurka musamman a bangaren lafiya wani irin canji za a tsammata bayan an yi zaben kasar amurka a bangare na lafiya da asibitotinmu da kuma health system ɗinmu na kasashen afirka um, na farko dai uh, za a so masana sun hasko cewa za a ci gaba da ba da tallafi uh, a bangaren lafiya uh, saboda muhimmancinsa sannan kuma za a iya samun wato raguwa daga cikin kudaden shiga da ake bayarwa ma gwamnatoci a matsayin tallafi na bangaren lafiya saboda yanayi musamman ma idan 'yan majalisar donald trump ne suka samu mulki um, na biyu shine health security da kuma pandemic preparedness wato uh, tabbas irin gudunmawar da ake bayarwa wurin health security program uh, da kuma engagement na kasashe na afirka wato kamar surveillance uh, da shauransu za a iya samun threat wurin raguwa da shi saboda yanayin uh, ko hankalinsu zai iya komawa gida saboda su samu su killa barkoki da aka samu wanda siyasa take kawowa bayan gaba zaɓe za a iya samun impact na policy changes a kasar mu saboda tallafin da aka saba samu za ka je asibiti ka ji an baka rigar auna a sange na sauro za a iya maka gwaji za a iya cewa akwai wani tsari na daban na masu ciwon kanjamau ko sida to lalle za a iya samun dan canjin yanayi wurin ba da funding da kuma wurin gudanarwa da sauransu sai kuma inclusion na local stakeholders wato a decision making tabbas kasashenmu muna da wato kungiyoyi na sa kai wanda a turanci ake cewa ngo Wannan suke zaune da irin technical working group da suke zauna su bincika menene ya kamata a ce an yi a bangare na lafiya ko kuma a wanzar da shi a al'ummance za a iya samun ɗan canjin yanayi gurin ma'amalanta su da kuma ba su grant saboda priority zai iya canjawa sannan empowerment na local health system wato yanayin yadda za a sake muku wato intervention a kasashe ko kuma madafai na gwamnati su samu su gudanar da tsare su na lafiya sai health disparities wato kullum ana kokarin a ga an rage wato bambance-bambance da yake cikin al'umma gurin samun damar uh, ganin likita da kuma samun kulawa a lafiyance uh, tabbas uh, idan an samu canjin mulki wanda ya danganci wanda ya zo ana kyautata zaton wasu daga cikinsu za a iya samun canjin yanayi wanda zai iya kawo gibi wato rara sosai tsakanin shi talaka da mai kuɗi wanda mai kuɗi zai iya sawa ya samu tallafi bisa ga abin da aljihunsa zai iya kashe masa zai iya bashi shi kuma talaka ba lalle bane hakan ta samu saboda tallafi na ƙasashe manya kamar amurka ya ja baya Shi ma ƙwararren likitan yara a Abuja Dr. Lawal Musa Tahir ya yi sharhi ne game da tasirin zaben ga kasashen Afirka ta bangaren kiwon lafiya. Kasashe da dama a Afirka suna amfana daga tallafi iri-iri daga gwamnatin Amurka. Misali ta bangaren cututtukan da ake maganin su ta allurar rigakafi musamman na kananan yaran nan wanda suke kawo matsananci cuta da kuma wani lokaci kisa. Gwamnatin Amurka ta taimaka kuma tana taimakawa kasashen Afirka da yawa. Wurin yaƙi da cututtuka musamman na annoba an samu taimako ta bangaren magani da kuɗaɗe da kuma korarwa ga ma'aikata misali idan aka tuna cututtuka irin su tarin fuka irin su hiv aids da sauransu an samu taimako misali da sosai daga gwamnatin amurka zuwa kasashe da dama irin wannan idan aka samu canji na gwamnati dole za a samu damuwa kasancewar ba a san shin wanda zai zo din wanda zai ci gaba da irin ba da wannan taimako ne ko wanda zai rage ne ko kuma ya hana ma gaba daya to kenan wannan zaɓe zai yi tasiri a irin waɗannan ƙasashe da suke amfana matuƙa Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku da kuma likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Jama'a barkanku da safiyar Lahadi. Sunana Rabu Dr. Ayuba Waikanta, Chairman na Kristocin nigeria rashin jihar Kebbi, nigeria. Yau za mu yi nasihar Lahadi a kan magana ta koyi aikata alheri da nagarta. a cikin littafin annabi ishaya sura daya a goma sha bakwai tana kira mu cewa mu koyi yin abin da ya kamata mu yi adalci mu kare waɗanda aka danne hakukuwansu kamar su marayu da bauraye yanwa babu shakka yau ƙasar mu tana cikin wani mawuyacin hali hali na rashin tabbas na rashin yarda da juna abin da ya kawo wannan rashin aikata alheri da kuma aikata adalci yau za ku ga ƙasar mu ta rabu allah ɗaya sai iyakan rarrabuwan kawuna da muka sami kanmu a ciki rabuwan kawuna na addini na kabilanci na kowane iri wannan ba zai kawo mana ci gaba ba abin da muke bukata yau shine duk wayanda Allah ya ba su shugabanci su zama masu aikata alheri sau domin haka duk wayanda Allah ya daura musu wannan haƙƙi na shugabanci mu koma ma ubangijin Allah mu koyi aikata alheri da kuma nagarta mu zama mutane masu kyautatawa mu zama mutane masu yin gaskiya gaskiya guda ce idan aka kauce mata dole a dawo mata domin rashin gaskiya sa muka fada a cikin yanayi da muka sami kanmu a yau amma idan muka koma wa ubangiji allah mahalaccin sama da kasa mai komi mai kowa shi da kansa zai gyara mana duk wanda ya gyara ya sani wanda ya bata ya sani babu wani wanda bai san idan ya gyara ya sani ba babu wanda kuma bai sani idan ya bata bai sani ba fatan mu shine ubangiji Allah ya ba mu ikon da zamu yi gyara mai ma'ana yadda kasanmu mu za mu sami walwala ubangiji allah kuma ya sako mana da ni'ima allah ubangiji ya sa mu kasar mu albarka ya sama duk duniya baki da albarka da zaman lafiya zaman lumana na gode Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya